shiga sallah kuma ga ruwa da sanyi yana ga ba zai iya ba kawai sai tsarki ya je ya yi sallah abin da tsarki idan ka resa alwala farko dai tukunna da za a ce ma babu ruwa ka je ka nemi wanda za ka duma ka je ka nemi ruwan dumi ko inda za ka yi wanka ba tare da sanyi ya cutar da kai ba in an rasa ne kuma za ka cutu har lokaci zai shige rana za ta fito ba kai sassa su ba ba wannan sai ka ke mama ke mama sai ta ɗauke maka da nawa amma alwala ma ba ta ɗauke maka da nawa amma ga kai ka tashi kayi ga kayi mafarki wanda ka ga alama mafarki kayi ne a wannan baccin da kai da ka tashi kawai gaje kai sarki kawai kaje jabi ya kubuce maka sai kaje kai sallah ka ga sunan abin da kai jahilci ne to wannan ba idai bane kuma je ka sake wannan sallah na'am malam wannan kuma yake cewa mai gidansa ne ya bashi mai a sama eh, masu harkan man fetur kenan mai gidan shi ne ba shi mai a sama zai sayar kuma sai ya hada shi da wanda zai sayar ma to da aka zo aka auna kayan sai aka samu ɗan ƙarin mai a ciki over yake cewa wannan oban shi zai ci ko kuma bai halatta ya ci ba in dai duka man aka bashi a shi kenan an ce ga mai gaje ka sayar ya gaje ka samu oba ana da lita hamsin ne ya zama lita hamsin da biyar ko lita dubu hamsin ne aka samu dubu hamsin da daya ko dubu arba'in da biyar aka samu dubu arba'in da shida shi kenan wannan naka ne amma ka je ga mai a sama na baka lita ɗari ka je ka sayar wa wane lita ɗari kuma dama man ya fi lita ɗari za ka je ka sayar ne ka dawo masa da saura to wannan iya litan ka shine lita wanda ya karu ba kama ne na fata an fahimci ba in duka ya baka shi kenan in ya san karuwa ne yana iya karuwa yana iya taruwa ko wai ko bayan an sauke shi ko kuma kafin a sauke shi kuma yana iya rabuwa yanzu da cewa misali lita ɗari ne kaje na baka shi kaje ka sai sai ka samu lita casa'in za ka dawo ka ce shi samu ka lita goma ne za ka dawo amma shi ya san lita nawa ya shi rage ya san lita nawa ne ya rage abin da ya shirya ya san lita nawa ne ya rage a tanki shi kenan duk abin da ya rage na gani na'am in ka iya in ka masa bayani wannan ba laifi a matsayin ka suna da ke cewa ai da na ma na samu ya fi lita ka din ma kaga wannan labari kake ba shi baka ba gaya masa ba ma ba matsala malam wannan take cewa assalamu alaikum malam take cewa malam mijinsu ne yana yawan zagin su ita da amaryanta a gaban uwar gidan shi ita kuma baya taba mata fada a gaban su abu kaɗan sai ya ce Eh, ya ce musu shegu duk zan sake ku tun da ina da kuɗin da zan auro wasu kuma sai ya dinga cewa uwar gidansa ne take hana shi sakin mu don haka albarkacinta muke ci malam a taimaka a yi mishi nasiha domin karatuttukansa baya wuce shi yana tare da kai <laughs> to ni dai zagin dai ba na tare da zagin da yake musu din wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi tsoron Allah ya je na fi musu shegu ko yana zagin amma akwai wani ya zama ita uwar gidan ta iya mallakansa ku kuma ba ku mallake shi ba ila akwai kyautata wanda take yi tana dan kyautata masa ya zama ita ba da matsala da ita ko kuma kuna matsala kuna da matsala akwai abubuwan da yake bukata kuma ka ba ba yi masa mutum da har tana hana a take ku aga ita ma yi ba abin da ba ne ba ba ne. ya ce ba don ita ba da take ku wannan bincike ne za a yi gaskiya zai iya wa yana jin daɗin zama da uwar gida su ko kuma ba jin daɗin zama da ku saboda ba ku masa abin da yake so shi yasa yake muku wannan abu saboda haka kai ku duba me matsalan ku ne ku gyara me uwar gidan take yi ne wanda ku ba ku yi har yake son uwar gidan fiye da ku sai ku je ku gyara wannan abin kuma ku yi kamanta ko ku yi fima da fiye da nata amma in haka ne kawai babu wani gaira ba dalili ta wannan kuma kaga akwai zalunci a su kuma babu adalci to da haka yana sauraro na tun ina jin karatu kana ji tsoron Allah akwai matsala ne me matsalan a ciki idan abun da iya kyautatawa suna maka kuma ka zo kana zagin su ko kana gaya musu bakakin maganu baka yi adalci ba idan wani abu ne ba sa maka wanda uwar gida take na kyautatawa ka gaya musu dalilin da ya sa ku nake sa matsala da ku bana sa matsala da ita shine ita tana min kaza da kaza da kaza amma ko kuma ba ku ne Allah ya saka malam wannan yake cewa menene bambancin istighfari da tuba ko ma wai zuwa ga Allah so da haka duka biyu sai ka same su ne tuban ka za ta zama ta gaskiya farko in ka tina kai laifi ne arraju anil dhanbi al-muqbilu ala sa'a laifi amma da da ka daina shan giya to amma a lafuzan neman tuba din ana iya sa tauban a jiki da asalin sa astaghfirullah sai koma laifin ba domin ya koma ne zuwa ga da'a wa Allah subhanahu wataala ya bar abun da Allah baya so ya koma zuwa ga amma to ina tsoron ya zama dan shi'a domin yan shi'a sune suke da zuhurai ne da magharibai ne rashin lafiya ko kuma idan kana arfa ka da azada da azar kana musalifa ka da magariba da isha ko saboda ruwan sama ka da azada da azar ko magariba da isha amma ba haka kawai bara kai azar ba sai lokacin da aka ce ka su magariba sunan ka mai takati ko ba ce baka ko sala ba dan ko sala yana da ma'ana guda biyu shine ma'anansa ta farko baya sallah ma'anansa ta ko kuma yau yayi gobe da yi ba kaga ya bar sallah kenan ko baya kwatkwata ma'anansa ta biyu kuma baya sallah sai lokacin da ya yi amma wanda zai hada za da la'asar magariba da isha ba za a ce lokacin ya shige gaba ɗaya ba amma lokacin muktari ya shige lokacin magariba da ake son kai ya shige lokacin azar da ake son kai ya shige ka kai ta lokacin la'asar kuma wanzan su ana cewa an tambaye shi ayyul amali afdal ita a salatu ala waqtiha wani aiki ne fi falala ki kai sallah akan lokacin wani yana cikin afdalu sa'at wa lam bi anna afdal as-sa'ati salatuna fi awwal al-awqati saboda ka Allah yana son wannan to kuma sai nawa shi kake so ba kana son ka jinkirta in kasala ne take ta ce yi to gaskiya ka gyara ka ji tsoron Allah ka gyara in kuma wata aqida ka dauko ta shi'a kake yin wannan abun to muna addu'a Allah ta'ala ya shirye ka ka dawo kan tafarki madaidaici na'am malam wannan yake cewa menene hukuncin kitson barira a musulunci sannan budurwa saurayi zai zo hira wajenta sai ta sanya turare yana tashi da ƙanshi haka ɗin ya halasta kitson bahira ba tafiya ce ta musulmi ba inda wanda za a nannaɗe gashi a nan nannaɗe daga ƙasa a sama wannan ba tafiya ce ta ta musulmi ba to da haka baya halatta wannan kwata kwata don al'adar mu ba musulmi ne suke yin sama. to da haka baki kitso irin wanda musulmi suke saboda man tashabba bi qawmin fa huwa minhum kana kwaikwayon mutane Allah zai tashi tare da su sannan na biyu sai maganan wacce za ta zo hira ta shafa ta sa turare na takin an shi ba a yin haka amma ba laifi ba ne ta sa wani turare a jikinta wanda bai zai bayyana ba domin kada ya zama na wato abin nan wani doyi yana tashi a jikinta amma ba ta shafa turare wanda tana shigowa shi zai ji turare ya bude shi ba wannan ta sa ne don ya ji kanshi kuma shi ta mijinta ba ne sannan manzala kuma yana cewa ayyu mamra'atin istadarat famarrat ala rijali yajidu min riha min riha haka ke zane. duk matan da ta sa turare sai ta zo ta wuce maza don su ji kanshin to zina ta ce sai kin ta sai saurayin ki turare don ya ji kanshi to kamar zina kike ce amma ba laifi idan jikinki in baki sa ba zai dinga irin dan tashin nan haka isa irin turaren mata wanda shi ƙanshinsa baya bayyana alamansa ne suke bayyana domin ya kashe wannan tashin tururi na wari-wari ko wani abu amma ba wai don ya bayyana wato shi saurayin ya ji kanshin ƙanshinsa ba in an yi haka an yi kuskure daga ƙarshe kan kula sai masu addu'o'i daga cikinsu akwai wanda ya ce ɗalibin wannan majalisi ne mahaifinsa ya rasu jiya an yi jana'izarsa yau suna barin addu'a Allah ya ji gansa sana kawai da suka kammala jarabawa na ƙarshe a makaranta suna roƙon malam da 'yan su sa su addu'a Allah ya sa su samu sakamako mai kyau da kuma eh, aiki bayan haka sana akwai wani kuma wanda shi ma yake da wata bukata ya ce yana roƙon malam da 'yan uwa su sa cikin addu'a sana akwai wani kuma bai da lafiya yana kwanci a asibiti duk ana roƙon malam da 'yan uwa su musu addu'a marasa lafiya Allah ba su lafiya su bukatu Allah ya biya musu bukatun su wanda mahaifinsa ne rasuwa Allah ya ban sai gafarta masa su tara ma a cikin kabarin اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسق مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخلاء والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فليس ايثانا وان كان مسلما فليس سيئاته اللهم اجعل قبرها روضة من اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة والعسل خفة من غفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين